ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 85 a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi yau 22 da watan safar hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya muna cikin babin babu fadli zuhudi fi duniya babin falalar yin zuhudu a duniya har yanzu dai muna ciki wannan ina ga shine zai zamanto darasi na hudu a cikin babin mun yi darussa uku duk a cikin babin za mu tashi hadisi na ɗari hudu da tamanin alhadisul الثمانين الحديث الثمانون بعد الأربعمائة حديث نتريه الثمانين وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال daga Ka'ab ibn Iyad Allah ya da shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowace al'umma tana da fitina wato jarabawa abinda za a jarrabce ta da shi ita fitinar al'umma ta ita ce dukiya Ka'ab ibn Iyad al-Ash'ari sahabi ne wanda ya sauka a garin ana kira shi a cikin sahabban da suka sauka a ƙasar Sham Shami ne kamar yadda Buhari ya tabbatar da cewa sahabi ne amma ba shi da ba a san shi ba sai da wannan hadisin kawai shine kadai hadisin da ya ruwaito amma daga cikin malaman Sham sanannu Jubair ibn Nufair ya yi riwaya daga gare shi ba shi da rawi in ba shi ba irin wannan yana faruwa a samu sahabi ba a san shi ba da sai mutum ɗaya ne kawai ya yi riwaya daga wajensa kaga mutum ɗaya ne kawai ya ruwaya za a ce wannan kamar majhuli ne ba a san shi ba tunda a wajen malaman hadisi sharaɗin abin da zai ɗauke marawi ya zamanto an san shi mutum biyu su yi ruwaya daga gare shi amma banda sahabbai tunda shi sahabi ko ba a san shi ba in dai mutum ɗaya ya tabbatar masa cewa sahabi ne shikenan ya tabbata adali domin addinin musulunci ya zo da karɓan riwayar mutum ɗaya labarin mutum ɗaya eh, hadithul wahid ba al-akhbarul ahad inda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az zuwa ga yaman ya to ya koya musu addini shi kadai in suka je ya ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda sai an yi mutum biyu sai a ce za su ce masa to ina shaidarka amma haga a tura shi dan ya karɓi maganar saboda haka idan amintaccen mutum ya ce wane sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a karɓi hadisin shi sa Imam Ahmad a cikin musnad ɗinsa sai ya ce hadisin wani mutum da ya yi sallah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ko sunansa ba a sani ba kawai wanda ya ruwaya daga gare shi ya ce wani mutum da ya yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin cewar bayan ya zo ya yi sallar magariba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane sun tashi suna ta nafila sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadihi salatul buyut wannan sallar gida ce wato wanda yake nuna cewa an fi so a yi ta a gida ga wanda ba a masallaci za su zauna har lisha yi ba to kaga ba a san sunan sahabin ba kawai wani mutum ne da ya yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa to shi wannan an ma san sunansa shine Ka'ab ibn Iyab al-Ash'ari hmm. to hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da fitina wato abin da ta take a abin da Allah zai jarabce su kowace al'umma tana da irin jarabawarta akwai al'ummar da jarabawarta ita ce wato karfi da Allah ya ba su kamar adawa ƙarfafa ne wa idza batashtum batashtum jabbari idan kuka yi damka a bayan ƙasa sai ku yi irin ta wato masu kama karya to su wannan ƙarfin da shi Allah ya jarabce su ya zamanto musu jarabawa za su yi amfani da ƙarfin dan Allah da gaskiya ko ku za su yi amfani da ƙarfin dan shaidan da hidimta masa da san rai da karya gaskiya to haka mu kuma tamu al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta fitinarta dukiya Allah zai buɗe ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya domin ya gani za mu yi amfani da ita wajen taimakon taimakon addinin Allah da taimakon gaskiya da fitar da haƙƙinta da yin ihsani da ba zai yiwu a yi shi ba sai da dukiyar ko kuwa za mu sa ta a gaba mu keta alfarmar da Allah ya ce a sadar da ita da dukiya mu yi barna da ita a bayan ƙasa mu bi shaidan akan abin da yake so mu yi da ita Eh, to shine jarabawa abinda Allah zai ya jarabce mu kenan dan ya gani to da wato ba fitinan mu fitinan mu ba ita ce talauci ba fitinan mu arzikin yawan arzikin yawan arziki yanzu ka duba ka ga yanzu waɗansu ƙasashen na musulmi hmm. da Allah ya shimfiɗa musu arzikin sai kuma ya zama to fitina a gare su kuma ka duba ka gani irin yadda ake fama da wanda suka shiga harkar siyasa sun shiga harkar siyasa an Allah ya shimfiɗa musu dukiyar shikenan sai ka ga sai ka ga canji sai ka ga da wanda kullun zama cikin masallaci sai ce yanzu harkoki sun yawa hmm, shagulgula sun yawa appointment sun yawa ba lokaci shikenan sai rabu da Allah duniya ta raba shi da Allah hmm. sai kuma ya ƙare sai kuma duniyar ta ƙare to shi kenan kuma sannan kuma a dawo to a cikin wannan akwai tsoratarwa ga mutum kan cewar wato ya yi taka tsantsan da dukiya ba wai mutum ba wai mutum a ya ce ya guji ya guji neman dukiya ɗin ba a'a ya yi taka tsantsan dai in ya same ta kar ta to masa fitina da dama ma'anar fitina a jaraba ka a gani saboda hakan Allah ya baka dukiyar ka san cewa jarabawa ce kuma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mun ayar da muka a wancan karatun sai da muka yi ishara gare shi suratul fajr fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu mutum idan ubangijinsa ya jaraba shi kun ga haka Allah ya ce ya je masa jarabawa sai fa akramahu ya girmama shi wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqulu rabbi akrama sai ce ubangiji na ya girmama ni wa amma idan mabtalahu faqadara alaihi rizqahu amma idan yayi masa jarabawa ya kuntata masa arzikinsa saboda haka kaga kenan a shimfiɗa maka dukiyar ko a kuntata maka ita jarabawa ce a cikin dukkan halin biyu domin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam jarabawa ta fi tsanani a cikin shimfiɗa arziki yayin da Allah ya yalwata maka shi yasa sahabbai kamar hadisin da muka karanta na Abdurrahman ibn Auf ya yi azumi aka kawo masa buɗe baki sai ya tuna so Mus'ab ibn Umair da yanda ya rasu likafani din nan aka rasa ai masa sai rigar jikinsa ta kasa rufe jikinsa sai da sai aka rufe kansa kafafun aka sanya aka sanya ingirici ciyawa aka rufe amma su ga su Allah ya yalwata musu ya buɗa musu ya kama kuka abincin buɗe bakin da bai yi ba kenan to kaga wanda ya nuna sahabbai su sun fahimci wannan sun fahimci cewar ita duniyar yace jarabawa jarabawa ake musu to shi yasa da suka samu dukiyar ba su ɗagawa ba ba su fariya ba ba su alfahari da ita ba bal sai suka yi ƙoƙari suka sadar da haƙƙin Allah da ita to dama abin da ake so kenan dan shi ita dukiya shi arziki abu ne wanda yake rubutacce abu ne wanda yake abinda zaka samu Allah ya rubuta dole sai ka samu to raka komai rashin neman ka na arzikin Allah ya rubuta cewa kai mai arzikin ne kai mai wadata ne sai ka samu saboda haka kawai kayi kayi tanadin kar ta zamanto maka fitina dukiya kai tanadin kar ta zamanto maka fitina ma'ana ka fitar da haƙƙin Allah a cikinta ka sadar da abin ba zai ka sadar da zumuntar da aka ce ka sadar da wato ka sadar da haƙoƙi da Allah ya ce a sadar da sanadiyar dukiya الحديث الحادي والثمانين بعد الأربعمائة حديث ندري هدو دتمانين دقيقة وعن أبي أمر ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي دقى أبو أمر أنا كما مسا أبو عبد الله أنا كما مسا أبو ليلى أتو كنير سيدنا عثمان taka suka ana cewa abu amr ana cewa abu abdullah ana cewa abu laila hmm. shine uthman ibn affan radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan hadisin da muka karanta rawahu tirmidhi hmm. qala yace laysa li ibn adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal dan adam ba shi da wani haƙƙi in ba a cikin waɗannan tadodi ba waɗannan abubuwa da zai kidaya baitun yaskunuhu mm, ɗaki da zai zauna a cikinsa bait ba gida ba kenan bait ɗaki ne ɗaki wanda zai zauna a cikinsa wa saubun yuwari auratahu da tufa da za ta rufe masa al'aura wa jilful khubz da kuma wato gurasa wanda ba ta da mahaɗi gaya gayan gurasa walma da ruwa rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasanun sahih amma hadisin da'afahu al-albani fi da'ifa eh, da'afahu al-albani fi da'ifa wannan ka zo da computer duba mana hadisin silsilatu da'ifa hadisi na dubu da ɗari shida 1,063 ga menene illarsa da albani ya za a fashi ga tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahih shi kuma ya raunana shi eh, ka neman mana hadisin qala tirmidhi imam tirmidhi yace sami'tu aba daud naji abu daud sulaiman ibn salim al-balkhi yaqul sami'tu an-nadhr ibn shumayl yaqul naji nadhr ibn shumayl yana cewa al-jilfu al-khubzu laysa ma'ahu idam gurasa wadda ba ta da mahaɗi mahaɗin gurasa shine ko ko mai ko gishiri ko tsumi eh, ko romo hmm. romo i eh, mahaɗi ne da shi shine idam ɗin ai shine mahaɗin gurasa shine mahaɗin gurasa ba yau da zuɗa nan da yamma ai mun karanta hadisin barira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa gurasa da wani abu na mahaɗi na gida sai ce ba ya ga tukunya ba tana zaɓalɓala da nama ina yake A kaga ya ne a haɗa masa da wannan sai aka ce ai sadaka ne ya rasu rasulullah kai kuma baka cin sadaka sadaka aka yi ma barira yace ita ita sadaka ne gare ta ni kuma gare ni hadiya ce <laughs> to kaga ya nuna cewa nama romo romo da aka yi hadda nama shi mahaɗi ne E mahadi ne to amma nan sai a jilf shine gaya gayanta hmm? shine kamar ka ce gayan tuwo gurasa wadda take bata da wani abu da zaka hada ta da shi amma su a zamanin su ta gishiri mahadi ne a dan dangwala a ci eh. eh shine abincin to wannan ba haƙƙi bane in ka samu gayanta ka samu haƙƙi duk abin da ya hau kan nan falala ne ƙari ne wa qala ghayruhu huwa ghalizul khubz wani kuma yace shine wato gurasa wadda take wadda take mai kakkausa wadda yake wato garinta ba a tace shi ba da dusar haka haka aka hada aka yi kullun aka yi gurasa wa qala al-harawi abu dharr al-harawi wannan duk malaman lugha ne al-muradu bihi huna wi'a'ul khubz wal jawaliq wal khurj shine wato inda ake sanya wato Eh, eh, jaka wanda ake sanya gurasar a ciki wai abin da yake nufi kenan amma dai fassarar nazar ibn shumail ta fi jilful khubz to wannan ya nuna kan cewar a idan duk wani abu wanda ya wuce wannan to falala ce kawai amma abin da yake kake bukata na larurar rayuwa ka riga ka same shi in ka samu waɗannan ka samu ɗaki da za ka zauna in ka samu tufa da za ka rufe eh, da za ka rufe al'aurarka kuma ka samu ɗanya wato gayan gurasa gayan gurasa da za ka ci da ruwa to shi kenan amma hadisin bari mu gani me albani ya ce me yasa ya ce da'ifi ne bari mu duba mu gani saboda na ga hadisin ya ci karo da cewa abubuwa guda hudu su ne sa'adar ɗan adam hmm. نعم ليس لابن ادم حق يو كاجا منكر منكر يا سبع ما حديثي وصحاه الحاكم ايضا ووافقه الذهبي واقرهما المناوي كذا قالوا وهريث هذا مختلف فيه فقال ابن معين ثقه وقال ابو حاتم ما به باس وقال الساجي ضعيف وقال احمد روى حديثا منكرا عن الحسن عن همران عن عثمان يعني هذا امام احمد يعني حديث منكرين كسكرين وذكر أن قتادة خالفه فقال عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب دقا وني متين دقا أهل الكتاب قال أحمد حدثنا رو حدثنا سعيد يعني أن قتادة به قلت فثبت أن الحديث من الإسرائيليات أخطأ هريس هذا في رفعه أسلي زنشان malaman Isra'ila ne sai ya ɗauko shi saboda ya ji wa'azi wa'azi a ciki da zuhudu zuhudu sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya kuskure kun ga malaman hadisi yadda suke zakulo bayani ko magana ko ta yi kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam in suka bi kokkofi suka duba isnadin ya ce a'a ba ta yi ba eh amma kaga ma'anarsa kenan gidan gashi ya zo an ruwaito shi da wannan lafazin kullu shay'in fadl dukkan wani abu falala ne ƙari ne daɗi ne an zillil bait da inuwar ɗaki wa jilfil khubz da gayan da gayan gurasa wa thawbun yuwari auratar rajul da tufa da za ta rufe al'auran mutum walma da kuma ruwa lam yakun libni adam fihi haq idan adam ba shi da wani haƙƙi in ba wannan ba wato duk sauran fadl ne eh, Ka ga aka tambayi Imam Ahmad akan huraif ibn Sa'ib wanda ya ruwaito wannan hadisin sai ya ce ma kana bihi ba'as ba shi da laifi illa annahu rawa hadithan munkaran an Usman an Nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ruwaito wani hadisi munkari abin wato ai inkarin sa kuskure daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa huwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai Imam Ahmad in suka ce maka wannan hadisi ba na Annabi bane sallallahu alaihi wasallam to sai kai sai ka sai ka mika wuya mm kun ga yayi kama da maganar ahlul kitab amma kaga shi at-tirmidhi sai ce sahih had hasanu sahih wata yo wata kila nuskhar ce ba haka ba tunda nuskokin suna sabawa amma wannan yayi yayi kama da abinda da yasa kuma nake cewa akwai abinda ya saba masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'adar mutum farin cikin mutum a duniya shine a gida mai yalwa da dabba mara tutsu da hadimi mai biyayya da mata saliha wani daga cikin sa'adar mutum a duniya to kaga kenan wanda ya samu wannan shine ya samu rabbana atina fid dunya hasanata hmm. gida mai yalwa eh ana son yalwataccen gida ba a son a zamanto cikin takura ana son gida mai yalwa daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana cikin yin alwala ba wai in ya gama ba yana cikin yin alwala yana cewa Allahumma firli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi Allah ka gafarta min zunubina ka ka wassa'a min a gidana ka yalwata min wata a gidana kuma kai min albarka a cikin arziki na. Sheikh Al-Albani ya ce wannan sunna ce da mutane da yawa ba san ta ba sun kaurace mata. In mutum yana alwala yayi wannan addu'ar a cikin alwalar. Kuma ne ya nuna lokacin alwala ana san ana addu'a. Hmm. Ba kana alwala kana ta hira da mutane ba. Eh kai ta suru maimakon surutu kana alwalan kana addu'a. Eh Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Da sunan ba fa ka rike. <laughs> Eh na'am liman eh a wannan alhamdulillah ne wannan kabbara wannan godiya ce ga Allah wannan ba a lokacin ne wannan lokacin bacci ne ai addu'ar lokacin bacci ce hmm. amma wannan yana alwala <laughs> kuma daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yana alwala mu mun fi sanin ta sayyidina Umar in mutum ya gama yayi shahada sannan ya ce Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni al mutatahhirin to akwai hadisin kafaratul majlis ma idan mutum ya gama alwala yayi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shi ma wannan ya zo to kaga shi wannan hadisin ya wannan hadisin ko ya nuna inda ka samu daki shikenan duk wani abu falala ne to amma babu laifi ya zamanto cewa falalar in ka same ta tana daga cikin sa'adar dan adam amma kaga kamar wannan na zuhudu zai nuna kan cewa kar ma kai sa'ayin neman wannan tunda ka riga ka samu abin da yake shine haƙƙinka to amma wannan hadisin na biyun na sa'adar dan adam in kana neman sa'adar ka, sai ka nema ka nema abin da zai yalwata maka gidanka babu laifi ka nema abin da zai yalwata maka gidanka ka samu abin hawa ba mai tutsu ba in kana da mota kullum sai an yi turi to ka samu wadda take wadda take kick daya za ta tashi ka nemi wannan yana daga cikin sa'adar dan adam amma a ce din nan wato mota kullun turi shine kamar dabba mai tusu kenan dabba mai tusu ita ce motar da kullun sai an yi turi ko kuma kullun ka raba lokacin rayuwarka tsakaninka da makaniki in yau kana harka ka gobe kana kayin wajen makaniki eh. kuma ka samu hadimi babu laifi ka samu hadimi mai maka hidima wanda yake mai da'a sannan kuma ka samu yar matarka mai biyayya wannan yana daga cikin sa'adar ɗan adam الحديث الثاني والثمانين بعد الأربعمائة حديث نتريه الثمانين دبيو وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي, رضي الله عنه أنه قال دق عبد الله بن الشخير Allah ya da shi cewa ya ce a taitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa yaqra'u alhakumut Na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana karanta alhakumut takathur wannan sura wadda take nufin wato neman yawaitawa daga duniya ya shagaltar da ku qal yace yaqulu ibn adam dan adam yana cewa mali mali dukiyata dukiyata wa hallaka ya adam min malika illa ma akalta illa ma akalta fa afnayta to shin kai dan adam shin kana da wani abu na dukiyarka face abin da ka ci ka karar da shi aula bista fa ablait ko ka sanya shi kai wato ka tufata da shi har kama yadda shi ya zamanto tsumma ka tsummo karanta da shi wanda babu wanda ma zai karba aw tasaddaqta fa amdait ko kai sadaka da shi ka mika shi ka zartar da shi wato zuwa lahira rawahu muslim wato wannan shine shine magana ta hikima ta hankali cire ne fa abin da kake da shi amma duk abin da ba wannan ba to ba dukiyarka ba ce ta wani ce ta bar wa magada abin da ka ci ka karar da shi to wannan ka gana ka ne tifar da ka saya ka sa har ta zamanto tsumma wannan taka ce amma in ka saya ma bata zamanto tsumma ba ka bayar da ita in sadaka ce to ita ma wannan taka ce amma in kuwa kawai ka tara ta ne yau ka sa gobe ka siyo wata kasa ka barta ita ma gado za a ci wanda dai kar da zumce ta kake ta sa ta har ta zamanto tsumma shine fa ablate wannan kaga ta kaci ko kuma kai sadaka ka zartar da ita domin duk abin da kai sadaka zaka same shi a lahira duk abin da kai sadaka da shi zaka same shi a lahira shi yasa mutum in yana da rai da lafiyarsa ce dukiyarsa ga baki ɗaya ya bayar da ita sadaka in yana da lafiyarsa ba ba za a hana shi zai sai dai ba a san haka musamman kana da magada ka bar ma magadanka abin da za su zamanto kan cewa sun wadata ya fi bisa ka bar su cikin talauci suna maula suna neman a basu kuma yadda ya zo a hadisin sa'ad ibn abi waqqas amma babu laifi mutum kana da ranka da lafiyarka wato kai sarka dan shine ainihin amfaninka da dukiyarka wani ya nuna shi ne za ka amfana da dukiyar wato ka ci abinda zaka ci ka gode ma Allah to ka amfani da dukiyar ka wajen wannan amma kana da dukiya ka ki ka ci mai kyau ka ki ka ciyar da iyalanka mai kyau to me za ka yi da ita sai dai idan mutum ya mutu a je a samu kayan abincin da sunan nan dankare sun rube ma watakila saboda mutum saboda wanda yake da irin wannan cutar ta rashin bayarwa sai to shi bai amfana ba bai bar wani ya amfana ba to haka bata to dukiyar taka ba ko kuma kaya himi sai dai kawai ka ga bayan mutuwa ana ta fito da su amma da ga sunan maimakon bayar maimakon ka bayar ko ka sa amma sai ka ga wani ya hana kansa yana da kayan kyawawa wanda zai sanya su ɗin amma kullum dakal dakal yake ni'imar da Allah ya masa ba za a gani tare da shi ba to kaga wannan amma kuma yana cewa ai shi mai dukiya ne ai shi mai dukiya ne kullum zai ɗauko ya lissafi ya gani to account ɗinsa na banki kaza nawa ne na banki kaza nawa ne yawa sai ya ajiye account statement ya ji daɗi ya ɗauko biya gagga alert to shine kawai wannan abin da zai faranta masa to to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam zai ta cewa dukiya ta dukiya ta ya duba ya ga balance kaza balance kaza ya gije kai to wannan ba dukiya bace yace kana da wata dukiyar in ba waɗannan uku ba wannan wa'azi ne gare mu irin hikimar kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai amfani da abinda zaka fi karfin zuciyarka ilimi haka yake shi yasa wato Shehu Usmanu rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa kitabu ulumil mu'amala yana da janibin ya raba su kashi uku al-iman ya batun aqida al-islam ya batun ibadat sannan al-ihsan ya yi batun yadda mutum zai yi kansa zai ma zuciyarsa kansa zai masa kansa tarbiya yadda zai kubuta daga miyagun halaye ya rabtu da kyawawan halaye to sai ya fara cewa miyagun halaye da mutum zai rabu da su na farko al'ujubu jiji da kai na biyu alkiburu girman kai na uku arriya ganin da aiki na hudu alhasad hasada to kowanne idan ya zo sai in ya sifanta cutar sai ce to cutar tana da magani me maganinta sai ce ilimi ilimi to sai ya faɗa ga abinda ga yadda wajen ujubu sai ya kawo ayar a kutilal insanu ma akfara min ayi in khalaqa abinda wani wato ilimi da za a tunatar da kai ka kanta kai ba komai bane to yaushe kai har ka zama wani abu da har zaka rinka kayatar da kanka jin kan cewa kai wani ne kayi wani aiki kayi kaza kayi kaza bayan ga asalinka to shine ai ilimin da ake samu daga fitilar annabci kamar irin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an haskaka maka an haskaka ma zuciyarka kar ka rudu da cewar kai ka samu duniya kai ka samu duniya bayan baka yi abinda wanda yake shine ainihin ka amfana da duniyar ba kar ka zamanto ma'aji na kuɗi kawai ka ajiye ma waɗansu ne kai baka amfanin ma kanka ba da kuma musamman a cikin wannan da ya faɗi ta saddak ta fa'an bait abinda kai sadaka da shi ka sanya shi ya wuce hmm, ya riga ka zuwa wato ka zartar da shi ka tura shi can kai ta turawa lahira kai ta turawa lahira za ka je ka samu shi yasa sadaka ta zamanto hujja ga mutum dan wanda ya yadda akwai lahirar shine zai yi wannan na'am الحديث الثالث والثمانين بعد الأربعمائة حديث ندري هدى ثمانين دوكو وعن عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه الله يددش قال يتي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يتي يا رسول الله والله إني لأحبك يتي والله إني إنا سنك faqal unzur ma za ta qul yace ka duba abin da kake faɗa Ƙala wallahi inni la uhibbu na rantsi da Allah ni kuma wallahi ina son ka thalatha marrat har sau uku faqal in kunta tuhibbuni in kunta tuhibbuni in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafa sai to in dai har kana so na to ka to ka ka wato ka tanadar ma talauci mashimfiɗi mashimfiɗi wato kai maraba da talauci ka shimfiɗa masa shimfiɗa wanda zai taho wajenka fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli ila muntaha domin talauci ya fi gaggawa ya zuwa ga wanda yake so na bisa wato mamakon ruwa da yake kwarara ya zuwa ga matukarsa wato a guji talauci zai zo ya same ka rawahu tirmidhi Tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasan yace hadithun hasan wal tijfafu bi kasri ta'il muthanna fawq wa iskanul jimi wa bil fa'il mukarrara wa huwa shay'un yulbasuhu al far shine wani abu da ake shimfida ma doki ake shimfidawa akan doki liyuttaqa bihi al adha dan a wato da wannan abun sai a guji irin cutuwa da za a yi kamar kashin bayan doki wa qad yalbasuhu al-insan mutum ma yakan sa shi shine dai mashin kudi da muke wanda ake shimfiɗa wa doki wa da'afahu al-albani fi ad nuna mu mana a cikin da'ifa yace na 1681 1681 saboda albani ya ce hadisi ne da'if amma kuma tirmidhi ya ce hadithun hasan bari mu ga fuskar ba'af din kun ga wancan duban ya amfane mu sai muka gano hadisi ne isra'iliyat ne ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bane eh. kuma ya zama an sami shi ya ci karo musamman imamu ahmad an samu maganar Imam ahmad ya ce hadisi ne munkar ai kaga ba za mu ketare maganarsa ba al hadith ar rabi' wa thamanin ba'd al 400 hadisi na 484 ah, wa an ka'ab ibn malik daga ka'ab ibn malik al ansari radiyallahu anhu qala yace ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dhibani ja'iani ursila fi ghanam wato a kuraye masu yunwa su su biyu da aka sake su a cikin garken awaki bi afsada laha min hirsil ma'i ala almali wa sharafi lidinihi wato basu fi barna ga wannan garken na awaki ba bisa wato kwaɗayin mutum akan dukiya da kuma martaba da, da, daraja a duniya ga addininsa rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne hasanun sahih wa sahahahu al-albani eh, Sheikh Nasir al-Albani ya inganta shi fi sahihul jami a cikin sahihul jami wato wannan <clears throat> hadisin an fahimci ma'anarsa wato misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga yanzu in aka samu kura guda biyu kowace yunwa ta ishe ta ta yi kwanaki ba abinci aka sake ta a cikin garken awaki yaya barnar da za ta yi ya barnar da za ta yi ba za ta ba za ta ba za ta tsaya sai ta cinye wannan ba za ta koma kan wannan in ta buge wannan ta dan yanka ta sai ta je ta samu wannan wato duk sai ta gaba wanda yake motsi hmm. da ransu to ka gani wato sai ba za su bar wata ba sai sun taba abin da sai sun ci to haka wato kwaɗayin da mutum yake yi akan dukiya da kwaɗayin da yake yi akan akan daraja akan martabar duniya a sharaf matsayi a duniya to su ne kamar kunayen guda biyu masu yunwa addinin mutum kuwa shine kamar garken awakin wato idan kwaɗayin neman duniya da kwaɗayin neman martaba a duniya suka yi kaka gida a zuciyarka to kamar waɗannan kuraye in ne suka zo suka fuskanci addininka ka ka ga sallah sanka ga biyayya ga iyaye riko da gaskiya adalci riko da amana tausayin talakawa duk wani abu na addini da ka sani mai kyau to kwaɗayin duniya da kwaɗayin martaba a duniya haka za su zo su rinka rugurguza shi a cikin cikin rayuwarka hmm. kaga ya nuna cewar kenan mutum ya makance akan kwaɗayin neman duniya to ga abin da zai wato haka zai zo ya ruguza addininsa haka zalika kwaɗayi akan neman matsayi a duniya daraja da martaba a duniya haka zai zo ya tun kana ɗan sassauci ka ce a ba komai ai ka san sha'anin yau ne sai an ɗan san sun zamani ne ko yaya zamani ya zo sai a juya tare da shi to kaga ka ɗan so ba compromise ko to haka to har sai a zo a neme ka tsakaninka da addini a rasa to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kuma gaskiyar magana ce babu wa huwa sadiqul masduq shi yasa mutum sai ai taka tsantsan wajen kwaɗayin duniya da kwaɗayin daraja a cikinta yanzu kamar suna cewa ƙarshen wato cutar da take fita daga zuciyar masu ilimi masu salaha salihai mutanen kirki ƙarshen illar ƙarshen cutar da take fita daga cikin zuciyarsu hmm, kwaɗayin ɗaukaka a duniya ga mutum ga ilimin ga ibadar ga da'awar ga, ga koyarwar ga abubuwan amma wannan cutar san ɗaukaka tana nan sai ga wannan ita za ta kawo masa hasada ita za ta kawo masa danna gaskiya ita za ta kawo masa rashin karɓar gaskiya ita za ta kawo masa san zuciya da san ransa har ya canza abin har wato ya karkata daga ɗabi'ar malamai masu ilimi san ɗaukaka a duniya tunda tunda to ai saboda raunin addinin yanzu da kuma raunin tarbiyya raunin tarbiyya saboda yanzu yawa yawan malaman sai ka ga an samu karatun ba tarbiyya an samu karatun ba tarbiyya yawanci an je an yi karatu irin na zamani a jami'o'i an baka shi kuma karatu ne kawai wanda za a baka shahada dama an ce karatu ne ake a baka mabuɗi na yanda za ka iya bincike na ilimi ba wai a baka a mayar da kai ka zama malami ba ita kuma malanta ai abu ne wanda yake ba kawai ba wai kawai karatun bane da tarbiyar da tarbiyar ai maka tarbiya din wanda daga cikin malamanmu yana cewa su lokacin da suke zuwa makaranta idan ana karatu wani wanda bai saba zuwa makarantar ba irin makarantar soro sai ya kawo ana cikin karatu sai ce wallahi ai kuwa da yana tohowa ya ga an yi kaza an yi kaza ya ba labarin abin da yake faruwa a unguwa sai ka ji an yi jim ba wanda zai ce masa ko uffa to saboda bai taba zuwa ba sai a ce ko, ba wanda zai ce masa ko uffa amma ba za a yi wani ta'aliki akan maganar ba ba kuma zai ɗauke karatun a so mu tattauna maganar da ya kawo ba in kashe gari ya zo ya sake wannan faɗan to sai a daka masa harara ba za a ce masa komai ba amma za a harare shi sai jikinsa ya bashi to in ko ya sake na uku to lokacin da za a tsawatar da shi kace ce maka kasan kana tsammanin ba abin da muke da shi ne sai zama a hirar unguwa da abin ya faru a unguwa abin kaga muna yi a nan kenan tarbiya komai girmansa kuwa komai girmansa haka za a yi masa wannan magana amma mu yanzu sai ka ga malami yana magana wannan yana taɓe taɓe wannan yana a malam a ka sake dubawa dai malam <laughs> ga yadda aka sifanta majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam majalisu ilmin wa haya majalisin ilimi ne da kunya da kunya kana kunyar kai abin da ba daidai ba suna sunkuye kai ka ce tsuntsu ne a kansu in suka yi motsi zai tashi wani malami a bature ne amma malami ne da muka a lokacin muna samari da muka je majalisinsa baka isa ka zauna malam gali inda kake zaune ka miƙe kafa ba <laughs> in ka zauna in aka yi harɗe ɗin nan ko canza kafa ba a yi haka za ka duk an zauna an miƙe shiru wa hannu a tsaye haka yana magana da turanci ana fassarawa da sifaniyanci don yawanci almajiran a lokacin mutanen spain ne mai fassarar yana magana yana ɗan rawar baki saboda yana ɗan kalle-kalle ya masa tsawa sai ka da hankali wata ran yace min na yi magana a cikin majalisin lokacin da ina magana ina amin amin <laughs> mean <laughs> to da yake Allah ya sa masa soyayya ta yana so na bai mun tsawa ba sai yace ce min kana yawan cewa I mean a cikin maganarka ce amma ba za ka sake ba shikenan ya gaya mu sako ya isa kuma daga nan wallahi na bar al'adar daga nan na bar al'adar <laughs> ya'ani ya'ani ba eh aka za ka gani mummunan dabi'a ce yake ba mu labarin wani mutum ya zo ya zo cikin almajiran wato yana da ƙaƙƙarfa ne amma yana da tsafin rai da kuma jiji da kansa to in aka yi shara kowa yana ɗaukan bola da zai kai a bayansa shi da ya zo zai ɗauka a bayansa sai ya kawo hannunka sai ya ɗora masa a hannunsa haka ya ga shara ya ɗauke ta a hannunsa haka ya kalle shi ya shiru sai ce wannan ya ɗan rage maka ɗan girman kan naka da kake da shi ya ce zai amfani ka ga wannan ɗan girman kan naka ya ce wannan sai ya sanya shi ya gane kan cewa ashe yana da wata illa wadda duk karatun da ya yi ma'addacin ƙur'ani ne alaramma ne ce karatun da ya yi a makarantar allo da wajen an rama har ya soke qur'ani ba a taɓa nuna masa wannan aibin nasa ba to kaga karatu ne wanda yake yake tafiya tare da tarbiyya to yanzu illar yawancin karatun babu tarbiyya in da haka ta yaya za a yi ka ji an ce malamai wai an yi taro na wa'azi ana maganar cewar a malamanmu sun fi malamar kungiya sun fi malamar waccan wata kungiya daban manya-manyan motoci yanzu gwar za a shigo da motar malam wane sai tushe a kawo wata babban jin sai Allahu akbar sai a ce to yanzu kuma ala speaker fa yanzu kuma motar malam wane za ta zo sai a to da mota Allahu akbar ina malinta a nan ina tarbiya a nan to irin wannan kwaɗayin abin da yake rusa addini kenan neman ɗaukaka a duniya neman ɗaukaka a duniya haka zai rusa to in kunta tahubbini fa idda lil faqri tidfafan shi ma yace munkar hadisi ne Sheikh Al-Albani yace munkar آه قال الترمذي حديث حسن غريب وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري قلت وهو من رجال مسلم وكذا شداد أبو طلحة ولكن في الشواهد وقد تكلم بعض الأئمة أئمة أئمة فيهما فقال ابن معين في في الأول منهما ليس بشيء وقال النسائي منكر الحديث ووثقه أحمد بن معين وكذلك وثق الآخر وضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث قال الأقيلي له غير حديث لا يتابع عليه وقال الدار قطني يؤتبر به وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم قلت فالراجح عندي أن هذا هو علة الحديث وأنه حديث المنكر والله أعلم وقد أوردهما الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال في الأول قال النسائي منكر الحديث وقال في الآخر قال ابن أبي لم أرى له حديثا منكرا وقال لقيل له أحاديث لا يتابع عليها وقال الحافظ فيه صدوق يخطئ وقال في الأول صدوق يهم والحديث أذاه السيوطي في الجامعين لمسند أحمد ولم أره فيه ولا أورده أخونا السلفي في فهرسه wannan hadisin albani bai kawo gamsasshiyar illa ba da zai zamanto munkar gaskiya Don an sifanta rawi da cewa munkarul hadis, bai lalle ya zamanto kan cewa duk hadisin da ya rubuta ya zamanto munkar ba to haka mu tsaya dai kan cewa Tirmidhi ya ce hadithun hasan ba mu gamsu da hukunci Sheikh Nasir ba. Hmm. Saboda a wannan hadisin kun ga yana nuna cewar a wato soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya kawo maka ibtila'in talauci dai da gaske kake to karka ce kuma to a'a to sai mi taka tsantsan wajen nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina <laughs> ko me zai zo ya zo in dai san annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko me zai zo maraba ballantana muna gani san annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana da a tare da shi akwai yawan salati a gare shi ko yawan salati a gare shi ai sanadi sababi ne na samun yayewar yayewar damuwa wanda daga ciki har da damuwar rashi din eh, eh to ai san da ake nufi wato so matsananci kamar wannan da ya zo ya ina son ka ya sake maimaitawa to ai kaga soyayyar da ake nufi akwai soyayya wanda take ita ce ta asali wanda dole ne sai ka so annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewar kai imani da shi shi zai sa kai imani da shi saboda shine annabin Allah to amma ƙari akan wannan so wanda yake zai zai mamaye zuciyar taka ka ji ba abin da kake so irinsa a duniya ba abin da kake so kamar sa yanzu kamar wannan matar da aka je yakin Uhud aka zo aka ce mata an kashe mahaifinta kace ya labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ba a sani ba aka ce sai aka zo aka ce mata mijinta ma ya mutu tace ya labarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce dan uwanta ya mutu tace ya labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ita dai bincike take yi har sai da ta ganshi tace dukkan masifa mai sauki ce ya rasulullah in dai ba masifar rashin ka ba to kaga irin wannan soyayyar ai kaga ba wai wanda za a ce kowane musulmi yana da irin wannan musulmi.

ta gaskiya eh kwarai shi yasa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ma zan ga ƴan uwana suka ce ya rasulullah mu ba ƴan uwanka bane yace a ku sahabbaina ne ƴan uwana su ne waɗanda suka ji labari na kuma suka so ni suka yi imani da ni shine ai soyayya ta gaskiya ce to ai wanda suke din a yanzu din akwai irin wannan wanda zaka ga babu a saboda yawan karatun hadisansa da yawan karatun sirarsa da rayuwarsa ka ji wannan soyayyar ba abin da kake so ba wanda kake so a rayuwa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda da gangan ba za ka iya saba masa ba za ka ji kunyar a ce ya ce abu kai kuma kana wani abu daban saboda wannan soyayyar da kake masa ita ce soyayyar ta imani وعن عبد الله بن مسعود دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله يدد شي ce. nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci akan tabarma faqam sai ya tashi daga bacci wa qad athara fi janbihi alhali tabarmar tayi shati a gefen jikinsa kulna gali me ke kafa ka ba komai <laughs> ba majalisar <laughs> eh, ka san wani lokaci yanayin zaman musamman a wani lokaci duk da yake dai kai da sauran abin da ɗinka amma in shekaru suka zo wani lokaci tankwashe kafa ga mai eh, garari ne ga mai ciwon arthritis ciwon gugar kashi mai eh, tankwashe kafar eh, garari ne Ta ga aishi shi yasa irin sa Abdullahi bin Umar a ƙarshen shekararsa irin yadda ake zaman sallah baya iya yi baya iya yin zaman sallah ko Ibn Abbas ma sai dai ya sai dai ya yi a mike ya dan zauna akan yiwarsa larura tana da abin nan ɗinta amma kaga abin nan a wanda suke yan samari da irin su muhammad aga shi kenan sai su zauna a tankwashe kafa <laughs> irin su abdulha na'am a kulna ya rasulallah sai muka ce ya rasulallah law ittakhadna laka wita'a ya rasulallah da mun dan saman maka shimfiɗa mai laushi abin shimfiɗawa a kan tabarma faƙala sai ya ce mali walid duniya me haɗa da duniya menene nawa da duniya ma ana fi duniya illa karaki ni fa a duniya tamkar mai tafiya ne akan abin hawa istadalla tahta shajara da ya yi inuwa da ya sauka ƙarƙashin wata bishiya ya yi inuwa da ita kuma raha wata rakaha sannan ya tafi rabu da inuwar to inuwar ita ce kamar duniyar kenan to da ka ya taho ya dan tsaya a ƙarƙashin wannan bishiyar yana jiran ya dan huta sannan yana jiran aka dan sha inuwa sannan zai wuce to haka duniya take a wajensa sallallahu alaihi wasallam to kuma kaga shi maganarsa ba maganar irin 'yan siyasa ba ce a faɗi magana dan ana so a cimma wata manufa shine ainihin gaskiya dan haka ya rayu haka ya rayu kuma wannan an faɗa ne wai dan a ɗan kawo masa ishin shimfiɗa da za ta ɗan ni'imta da zai ɗan samu yan ni'ima kamar yanzu yanda za ka ga kun san yanzu wani kun san yanzu kafet ɗin sallah ana sa masa wata yar katifa katifa ko wani ɗan soso soso eh ɗan soso soso musamman musamman yanzu masu zuwa tarawi da tahajjud in ba wannan suka ɗauka ba <laughs> sai su ga kamar wato yau ba za a yi sallar daidai ba <laughs> sami inuwar to irin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kar a kawo masa ina shi ina shi ina duniya kun ga duk waɗannan shine shine tawali'u din ta guje ma duniya sai Allah ya soka Allah yana son irin wannan ka kaskantar da kanka ka ɗauki kanka ka dauki duniyar ba komai ba a wajenka to sai ta samu maka wannan sai ya kawo maka soyayyar Allah amma wanda za ka ga yana ta faɗa yana ta tashin hankali akan wani abu na ni'imar duniya da ba a yi masa ba ko yana ganin shi matsayinsa ya ce a ce kaza ne ba ai ba kaga yanzu irin irin fitinar da Allah ya jaramci a ƙasar in ana taro in ana taro duk wanda ya shigo taron sai a ce to yanzu kuma muna abin nan we want to recognize the presence in our midst sai a faɗi wane da wane da wane wai wanda ba a faɗi sunansa ba a cikin wannan ya ce wa mutanen ma da suka gayyace ni taro ba san ma an zo ba ban sake zuwa taron su ba wannan shi ne rigimar mutum kawai an faɗi mutane ba a faɗi sunansa ba ya zo waje ba a san ya zo ba eh, ya zo waje ba a san ya zo ba eh, ta ya za a yi kamar sa a ce ya zo waje ba a san ya zo ba ba a masa protocol ba eh mc din ba a rubuta a yi masa reminder ka duba ka ga wai 'yan duniyar wanda ake wanda suke turiya da su yanzu za a idan za a yi taro a America na kan kula irin speech din shugaban ƙasar America wannan uh, mu ga san mu in an yi a ce all protocols duly observed babu zancen cewa wane wane ah, da wane da wane ah, sannan a ce ah, sannan a fara his excellency kaza da kaza his royal highness kaza da kaza his lordship eh. in suka tashi magana kawai za su shiga cikin speech su ne kai tsaye tsaronsu da kayan wannan amma mu kuma abin takaicin wato hatta mu wajen hatta mu wajen mu dama dai mu wajen mu mu dama mun saba mu ka san illar mu kenan illar al'ummar mu kowa mai mukami ne kuma kowa wai ba za ka kira shi ba sai ka kira shi da mukaminsa in ka kira shi ba baka faɗi matsarin ba sai ka ce haka za ka kira suna na tsirara wai baka saka ya baka ce shi a a professor eh, doctor da wane ne yanzu ni haka nake ta fama da su wai ni associate professor ba a ce masa professor wanda yake associate professor amma sai ka ji suna cewa associate professor wani kuma su a tsarin su ba sa yi amma dan dai wai al'adan mu ya zamanto kowa sai an faɗa masa mukami an laƙaba masa wannan saboda ana ganin kuma abin da ya sa fa abin da ya fa yawanci mutane suke yi ba laifin su bane gani suke in ba su ba ba a kyautata ma shi shi wannan ba gani suke in an ba a yi ba ba a kyautata masa ba ya za a yi kai masa haka ai ka girmama shi din shine kai masa haka to wannan duk yana daga cikin abubuwan da mutum ya waje bai tawalu a kansu ya ɗauke su ba komai ba sai ya sami kima wajen Allah amma yayin da zaka ɗauki wannan abun na duniya shine wani abu to ba za ka yi kima ba wajen Allah ba za ka yi kima ba wajen Allah wanda duk ya kaskantar da kansa don Allah to shi kuma sai Allah ya ɗaukaka shi Ibn Daqiq al-Eid ɗaya daga cikin manyan malamai babban bijirmin malami yace ban taɓa zuwa majalisi ba da nake so a san na zo sai Allah ya kaskantar da ni ban taɓa zuwa majalisi ba da nake so na kai na, kar ma a san ina ciki sai Allah ya ɗaukaka ni to sunnar Allah ce to mu ga mu abin da muke so ɗin kenan a ɗaukaka mu a ce ya aka yi ne wai ba su san muna wajen ba ne ya ji shiru shiru shiru ba zo an ce za a ɗauki hoto da shi ba <laughs> wayannan ba sa kallon sunna tv ne ba sa ganin mu a can a sunna tv ba sa ganin mu a Afirka tv ne mun zo waje ma ko a zuwa ce za a ɗauki hoto da mu ka ji fa malamai ne fa suke da irin wannan eh. wato ma ba san ma abin da za su faɗa ba hmm. na'am alhadithu sadis wa 80 ba'da al-400 hadisi na 486 وعن ابي هريره رضي الله عنه دغ ابو هريره الله يدد شي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي يدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام wato fakirai za su shiga aljanna kafin mawadata da shekara 500 rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasanun sahih yace saboda saboda hisabin su kadan ne ba sara dukiyar da za a musu hisabi ba su ka al'agniya sai an tire sai an titse su akan kowane kwabo in dai wannan ana nufin banda waɗanda ba wai waɗanda suka shiga aljanna ba tare da hisabi da azaba ba akwai wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba hmm. amma waɗanda za su shiga aljanna bayan an yi musu hisabi ko da arz din ne kuwa to fukara ufe sun riga su shiga to kaga shekarun wannan za fa su shiga aljannan fa amma suna can suna jira shekara ɗari biyar duk dudu nawa muka yi a duniyar nawa muka yi a duniyar ai concept of time tana nan sai dai ba wani irin wannan concept din nan ba amma shekara 500 ai fa'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan ka san cewa ga tsawon lokacin kuma kan cewa wannan shi kansa ibtila'i ne shekara ga baki ɗaya duniyar ka yi shekara nawa shekara ɗaya kwana ɗaya na duniya a'a kwana ɗaya na lahira kamar shekara dubu ta duniya shi ko yinin da za a yi hisabi kamar shekara dubu hamsin ne fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfasana e, yini yinin hisabi حديث هنا أبي wa تمانين دبكوا وعن ابن عباس رضي الله عنه وعمران بن الحسين لإمران بن Husayn. radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama qali yace ittala'tu fil janna na na hanga cikin aljanna fara'aitu akthar ahliha alfuqara sai naga mafiya yawan wanda suke cikin tafakirai ne marasa shi sun fi yawan yawan yawan waɗanda suke ciki fuqara'u wa talatu fin nar na leƙa wuta fara'aitu akthar ahli hannisa sai naga mafiya yawan yan cikin ta mata ne sai sahabbai mata suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda ne yace saboda suna yawan tsinuwa kuma suna yawan butulci butulci ga mazajensu mace duk irin ihsanin da zaka yi mata ran da ta ga abu ɗaya ba daidai ba sai ta ce ban taɓa ganin alheri tare da kai me kai mu hmm. to wannan butulcin shine zai kai yawan su cikin wuta wal iyadu billah wannan waqi'i ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin waƙi to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma matan musulmi ku yawaita sadaka ma'ana wannan shine zai zamanto musu garkuwa daga kansu zamanto cikin yawa yawan ƴan wuta wannan ku na fuqara dan ya zamanto kwanciyar hankali a gare su kar hankalin su ya tashi ganin cewa Allah madaukakin sarki ya kuntata musu arzikin su anan to su kwantar da hankalin su yawan yawan 'yan aljanna fakirai a fakirai ne amma an kalalu ba, irin ina fir'aunoni ina sarakuna wanda ake ce masa sarkin sarakuna emperors ina manya-manyan a hanshakan masu abin duniya to su sai ka neme su ka rasa a cikin aljanna ba wai kuma kan cewa babu su babu wawadata ba ne a cikin aljanna akwai amma yawa-yawan waɗannan suna can cikin wuta shi yasa aka ce wuta da aljanna sun yi alfahari su wuta ta ce a cikina manya-manyan kasaitattun duniya da jabberawa masu kama karya da fir'aunoni da manya-manyan masu mulki ni su ne da suke cikina ita kuma aljanna ita kuma aljanna ta ce Allah ka ni kuma a a fuqara'u da raunana su ne a cikina sai suka kai hukunci wajen Allah sai Allah ta'ala ya ce aljanna ke gidan yarda ta ce ina sanya duk wanda ne yarda da shi a ciki ke kuma wuta gidan fushina ne duk wanda ne fushi da shi ina sanya shi a ciki wannan shine magana saboda haka ba abin ne da yake da alaƙa da mulki ba wanda ya mulki akan yardar Allah zai shiga aljanna wanda ya talauci da kuma fushin Allah zai shiga wuta da haka abin yana komawa ne zuwa ga yardar Allah da fushinsa yardar Allah dan mai yarda wanda ya bi yardar Allah yan dan aljanna ne shi ko basarake ne shi ko fakiri ne ko mawadaci wanda ya bi tafarkin fushin Allah zai shiga wuta ko fakiri ne shi ba wai sai kawai in shi jabberi ne ko mai mulki ba الحديث الثامن والثمان وانا حديث متفق عليه من رواية ابن عباس ورواه البخاري ايضا من رواية عمران بن الحسين بخاري ده مسلم سرويته شي daga hadisin ibn abbas bukhari kuma yaroito shi daga hadisin imran bin al-husayn الحديث الثامن والثمانين بعد الأربعمائة حديث ندري هدى تمانين دتقص an Usama bin Zaid daga Usama bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qal qumtu ala babil janna na tsaya a kofar aljanna fa kana ammatu man dakhala hal masakin sai wato mafiya yawan masu shiga wanda suka shige ta miskinai ne wa ashabul jadd wa ashabul jadd mahbusun ma'abuta yalwar arziki kuma an tsare su Gaira anna ashaban nar qad umira bihim ila nar sai dai yan wuta su tuni an yi umarni a tafi da su cikin wuta muttafaqun alaihi wal jaddu abinda ake nufi da al jaddu al hadd wal ghina ma abuta wato rabo da wadata وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفاء بيان وانا حديث يا جبات باب فلل الرونانا الحديث التاسع والثمانين حديث ندري هد تمانين داترا وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace asdaqu kalimatin qala hashair kalimatu labid mafi gaskiyar magana da mawaki sha'iri ya faɗe ta ita ce kalmar labid mawakin nan na jahiliya ala kullu shay'in ma khala Allah batilu yace ku faɗaka ku ji duk wani abu wanda ba Allah ba to watsatse ne bata ne duk wani abu wanda ba Allah ba bata ne saboda ka duk wani abu wanda babu Allah a cikinsa wato ƙarya ne ɓata ne karkata ne a shi ne ɓata ne da karkata duk abin aka ce babu Allah saboda haka kar samu wani abu wanda zai raba ka da Allah in duniyar ce kar ta raba ka da Allah in mukamin ne kar ya raba ka da Allah in matar ce kar ta raba ka da Allah kun san a abin nan ramomi me suke suna ce ma in mutum ya aure ana ce masa kura me sace me sace haddar gardi ko Me cinye haddar gardi <laughs> wato za ta raba shi da qur'ani kenan eh, kar aure ya raba ka da qur'ani kar aure ya raba ka da zuwa masallaci kar kai ta liman liman ya yi sabon aure ya auri budurwa ya ce na'ibi gobe liman zai yi zazzabi <laughs> wato ba zai zo sallah ba Dokar ka bari wani abu ya raba ka da Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا نستغفرك ونتوب